gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan maraicen na ranar Litinin 6 ga watan Mayu. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. da kuma ta yanar gizo a voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa rediyo Kumasi. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Maryam Dauda. da gobe na tattaunawa ne akan mu'amala da zamantakewa a kowace ranar litinin. A shirinmu na yau ma, za mu rora akan inda muka tsaya a makon da ya gabata game da tattaunawa akan yadda za wasu maza da mata ke yin fuskarima don su ƙara armashi a sifar jikinsu. abinda ya fi jan hankalin jama'a wannan batu shine maryam shine cewa ya me yasa mutane suke canza kalar fata idan mutum ya kokarin ya canza yanayin yadda Allah ya halitta shi akwai matsaloli da sukan faru da irin wannan misali wanda suke kokarin su shafa wani abu a jiki fata ta canza daga launin baki ta koma launin fari a yi kaman bature kenan misali fata ta fari fat to wannan yana tattare da matsaloli a fatar. Dr. Garko kenan wanda ya yi bayani akan haɗarin da ke tattare da yunkurin yi wa jikin bil'adama wata kwaskwari Ma Hadiza. To, kafin ku ji waɗannan bayanan, za mu kawo muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook a makon da ya gabata. Muna kuma tafe da nasihar azumin Ramadan da kuma shawarwari ga uwar gida akan gyaran gida musamman ɗakin dafa abinci. Sai ku biyo mu don jin duka wannan a cikin shirinmu na yau da gobe. To ma sauraro da fatan an fara azumin watan Ramadan lafiya da farko za mu fara da ra'ayoyin da kuka turo mana ta mu na Facebook. Tambayar da muka yi muku a makon da ya gabata ita ce, menene ra'ayinku akan kwaskwarimar da wasu mata da maza ke yi domin su ƙara kyawun sifar jikinsu? Ga da kuka amsa mana. Sako na farko ya fito ne daga Abdullahi Bambale ya ce shi baturen da ya kirkiro mafi yawancin abubuwan baya amfani da su mu kuwa har da kuɗi muke siya musamman wajen biki a sa hoda fandeshu pop kankare shi kuma awwal na yaya jibo ya ce in dai bata saba wa addini ba to babu laifi daga nan sai sadiq isa aye ya ce wannan hauka ne kawai wasu mutanen suke yi da rashin godiyar allah Shiko Mudassir Yusuf Ibrahim ya ce, Idan an bi ta to tabbas a bi ta mabi sawo. Dalili na a nan shine mutane da dama sun fi son farar mace, don haka sai kowace ta dage dole sai ta zama fara har kirari ma ake musu ana cewa Allah ya baka fara shi kuma ya ce ko da mai ya ce sai dai a ƙarshe su matan su suka fi kowa cutuwa to Allah ya kyauta shi kuma Ilya Adamu ya ce eh dama duk wanda kaga yayi kwaskwari to idan ka duba zaka samu wata nakasa a tattare da shi Allah ya sa mu gyara halayen mu amin shi kuma um, ibrahim mai indomi yusufari ya ce yau da gobe kenan ai ba wani abu bane ke sa mata kwaskarima illa samun mazajen aure babbar illar kuma sai bayan aure a gane hoda ce to a huta lafiya yau da gobe shi kuma yusuf mai leda gololo ya ce salam yau da gobe ikon allah duk namijin da yake kwaskwarima a jikinsa haka matar da take shafe-shafe da shan shaka fashe don ta burge maza aikin banza suke yi ki tsaya ko ka tsaya inda Allah ya yi ka duk mai ƙaunar ka yana ƙaunar ka shi kuma hamza balarabe alhazawa ya ce assalam yau da gobe ikon allah 'yan mata suna cutar da kansu ne kawai da a ce za su bar kansu yadda suke da dai sun taimaka wa kansu daga nan sai kuma suleiman jibril ya ce assalam yau da gobe yi wa jiki kwaskwarima da sunan gyara siffa ai wannan ai ko shakka babu raina halittar da ubangiji ya yi wa mutum ne ai ko ba komi hakan na cutar da lafiyar jiki shi kuma mansur baba wuro na fada ya ce salam yau da gobe Kwaskwarima da wasu mata da maza ke yi da nufin canza launin fatan jikinsu haramun ne kuma ko a addinance ma bai halartar ba. Sai rikayya Usman Fari Jebuwa ta ce gaskiya yanzu kwaskwarimar jiki ta zamo tamkar ruwan dare ga maza da mata. Don haka masu yinta suna cikin ƙalubale domin yanzu maza sai farar mace haka zalika mata su ma sai fari. Don haka kowane tsuntsun kukan gidansu yake yi. Shi kuma Ibrahim ɗan Fulani ya ce, Yau da gobe yana da kyau mata su yi kwalliya saboda idan ba su yi ba kamar tsofaffi suke amma mazan kam ba daidai ba ne sai kuma amsa ta ƙarshe daga suleiman adamu tandar potoscom ya ce assalam yau da gobe E to a gaskiya idan har kwaskwarimar bata wuce gona da iri ba babu wata matsala domin gyara jiki abu ne mai matukar kyawu a tashi lafiya jagororin shirin yau da gobe. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonninku. To madalla yanzu kuma mun zo gajin jin abin da ƙwararru za su ce akan canza wata halittar bil'adama. Amina Buhari auna ta tattauna da Dr. Balarabe Sani Garko na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria akan wannan batun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shi dai halitta ta cikin nan Adam Allah yana yin ta a cikin mafi kyawun ayi. Kowane irin halitta Allah ya a jikin mutum ko sa kalar ta baki ne ko kalar ta misali irin na mutum da mai fari ko kuma ya zama da shi ba fari ba shi ba ba. ko kuma Allah ya bar musa da gashin kansa ko kuma gashin ya zama ya fita wannan duka cikin hikima ne na ubangiji idan mutum ya kokarin ya canza yanayin yadda Allah ya halitta shi akwai matsaloli da suka faru da irin wannan misali wanda suke kokarin su shafa wani abu a jiki fata ta canza daga launin baki ta koma launin fari a yi kaman bature kenan misali fata ta fari fat to wannan yana tattare da matsaloli a fata saboda ita fata kamar kariya ce haka da suke kare ɗan adam daga matsaloli na waje misali kowanne irin nau'in ciwo ne misali in ba an samu inda fata ta ɗan dace ba to zai wahala ya kurna da ya shiga cikin fata ɗan adam amma idan aka ce an samu wani sinadari ya an shafa fata ta zama kala to wato nagartan fatan jikin ɗan adam takan yi rauni da wani ciwo ma zai iya zuwa ya shiga misali ko kuma fata ta yi raunin da ba ta kare jikin ba saboda kariyar da fata kan yi shine kan jiki ya zama ya buɗe wasu kila irin sanyi ya yi tasiri a kansa shi yasa ko da a ce misali sanyi ake muku mutum ba da bargo ana taba cikin bakinsa misali za a ji gumi saboda jiki yana kokarin yadda zai yi ya maintain temperature ta zama da akwai gini to ɗaya daga cikin hikimomin da suke faruwa shine gashin jikin adam yakan tashi tsaye in ya tsaya a jikin gashin duk iska za ta zama trap za ta zama tashi da tsakiyar gashi to wannan layana na iska din shi ke kare daga ainihin tsananin eh, yanayi na gari aka misali zafi ko sanyi da sauransu su wannan eh, ɗaya daga cikin ilolin zai faruwa kenan sannan kuma zai zama na fata ta yi watakila raunin da koya aka ɗan goji bango ko irin mutum ya ɗora gwiwarsa haka akan tebur ana hira sai ga ta fara tara jini ta ji ciwo da sauran saboda fatar ta rasa nagartarta da Allah ya halitta ta shida Mm. wannan kaɗan kenan daga cikin waɗannan abubuwan da za su iya faruwa da canjin yanayin cikin mutum. To, maganan ƙara gashi akwai waɗanda suke cewa ƙari yana rage garkuwar gashi. Ko kuma ma ya sa ma gashin ya siɗe ya ta komawa baya sanko har ka samu wato har ka ga mata ma suna samun sanko. Eh gaskiya ne shi eh, gashi yadda Allah yake halitta shi wato shi fatar ɗan adam ko ta ina ne tana da hawa biyu wajen hawa bakwai ne kuma yadda Allah yake halitta abubuwan da suke saman fata kamar gashi misali yana yiwuwa ne daga wata halitta da Allah yake yadda a cikin wannan ah, jere haka na fata da suke wajen hawa bakwai din nan to idan aka zo aka yi wani ƙari daga wasu aka ɗaura shi aka manna don na san sukan ɗaura shi wani lokacin har da wuta a manna ya zama ya liƙe a jikin wanda yake Allah ya halitta akan mutum din sai zamana ya ƙara masa nauyi sai kuma ya rika jawo wancan ba zai bar halittar da Allah ya kaddara ta yi aikin da ya kamata ba ko mm. kuma daga can tushe sai zama na cewa nauyin gashin da aka kara ya hana tushen gashin kafi ne yadda zai fito ya ci gaba da fitar da to sai ya kai da kila ya samu na kasu da eh, gashin sai zama ya mutu to wannan shine ke nasabar a zan fara samun saiko ko kuma wata kila gashin ma ya zama ya kiwa ko kuma ya a kan mace ina mm. zai gaba zai yi wa aiki da gashin eh haka to likita wani kuma tambaya da nake da shi shine masu canja kalar ido wato abin da bature ke kira da contact idan mutum ba bukatar sa yake yi ba dalilin samun lafiya akwai wani illa da ke tattare da wannan yawan sa hannu a cikin ido da niyyar canja kalan ido a'a ai shi misali contact lenses ai ba wai canza kala yake ba akwai contact lenses wanda farare ne wanda idan aka sa kuma shi ma gaskiya wannan akan dan eh, watakila akan dan gafar da mutane cewa su kiyaye shi tunda akwai tabarau wanda za a saka daga waje ya gyara ganin da ido zai yi. Mm. To amma akwai dabarar da mata suke yi take ga wato dan bakin nan da yake tsakiyar ido sai ya zama an yi shi kala kala kore da rawaya da ruwan goda ce zama ya yi daidai da kila san eh, agogo ko da zobe da ɗan alibon da ake daura a kada kayan sawa <laughs> to wannan gaskiya fitina ce kuma matsala ce da ido a zo a ce kala ido sai an canza ta yi daidai da tabarau ta yi daidai da agogo gobe za a sa mai ruwan koda a sa kana iri ɗaya a cire to wannan jagwalgwalo da ake ma ido yana iya masa illa ya zama cewa har ana iya a rasa idan nan ma saboda haka dole a yi hattara da irin wannan kuma akwai kari da ake misali na gashi gashin gira a yanke da gashin ido haka wanda yake a zo a manna shi da wani gam to wannan gaskiya shi ma matsala ne ga gyara masu yana kara masa nauyi kuma yana kawo kila rashin gasa wajen kyautata da ake saboda kyautata da muke yi ba wai gayu da yake zan kyauta ba akwai ruwa da yake ido yake samarwa yau da yake wanke zaifa da suke kare ido daga sama to idan ya zama cewa an nuna wani nauyi kuma sai ya zama da cewa kyauta ma ba za ta yi kamata ba ko kuma wannan gamsu da aka saka ya rika tasiri yana dikita wannan shi ma gaskiya matsala ne. To sannan kuma tambaya na na gaba shine akwai allura da na zamani yanzu da akan yi na rage kiba wato allura kamar na liposuction wanda ke kamar zuke ko ya narkar da kitse kitsen da ke mm. jikin mutum ko wanda Allah ya yi ka da shi ko kuma wanda bayan shekaru sun ja ake samu akwai wata guba da ke cikin shi wannan alurar da ake yi idan ba wai mutum ko ya je asibiti ba ne sannan kuma waɗanda suke yin irin wannan aikin a jikinsu da ba wai dalili ne ba ba wai rashin lafiya ne yasa ba kawai don neman kyau akwai wani illa da ke tattare da wannan? Eh wato akwai illa kwarai da gaske saboda shi ciki Allah yana halin shi ko da dabba aka ta misali da ake cikin nan yana da fara tani a cikin jikin mutum to abin da ake shi ne a ɗauki allura wata kila a zira cikin jikin nan a rika musu kashi to zai ɗan kakkaɓe ya to idan aka yi rashin sa'a wannan ɗan wutar da ya farfashe ya shiga hanyar jini to zai iya zama umman idin ne zai ka shiga wani bangaren ya kawo matsala abin da ya fi kawowa shine yakan shiga ko ya kwakwalwa sai ka kawo shan misali shan inna ya toshe hanyar jini wani bangaren jiki zama babu wani ma sai a ciyar to mafi haɗari a cikin abin da yake kawowa shine idan wannan hutsatsarin kitsan da suka shiga jini suke yawo in suka samu hanya suka tafi to wannan suna iya kisa fara ɗaya ma saboda haka zai toshe hanyar numfashi ko kawai yana kwance sai a ga kawai shi na yaron to wannan yana iya cikin illolin da yake kawowa saboda kitse ne yana zaune a guda ya sai aka ta sa wani balura ko wani gare ko wani karfe haka aka tarwa shi to zai shiga jini yana shiga jini kuma ya zama matsala saboda shi jini zai daukar abu mai dan gundari ya kamata ko mai ne a jini ya zama jiki zai iya narkar da shi ya koma jini to amma kitse yana da matsala wanda ko da haɗarin eh, mota aka yi ko na mashin mutane suka karye abin da aka fi jin tsoro shine abin da ake ce masa fat embolism wato dan guntun kitse ya shiga cikin hanyar jini ya je ya toshe hanyar numfashi ko ya toshe hanyar kwakwalwa ko ya toshe hanyar zuciya ko da wani guri to wannan yana da hadarin gaske kwarai da gaske kuma shi ne cika yawanci ga sai a ce mutum ya je irin wannan aikin an dawo ana zaman lafiya sai a ce ya mu mm. shi yana yana kafin irin wannan sosai kuwa to sannan tambaya ta tambaya na karshe da nake da shi shine karin farce akwai wani abin da yake ba garkuwan farce to abin kawai da tsarin farce watakila za a ce zai shi ne kawai yakan hana ainihin shi farce saboda shi farce in dai akwai rayuwa shi ko da yaushe ƙara girma yake yi mm. ko da yaushe yana guro yana fitowa ya zo gefe a yanke to idan aka irin wannan ƙarin yakan yi tasiri daga tushen farce farce yake fitowa ya zama na ya shafi ya hana shi ko fitowa a daidai ko kuma ya zama sanadiyan waɗansu ƙwayoyin cuta su shiga saboda akwai farce da suke kan farce ga yana gari gari ko ya lalace da sauransu to amma dai eh, watakila man da kamar misali idan mu a nan kasar hausa eh, watakila akwai abubuwa na al'ada ko na addini wanda zai hana kai ka ga cewa irin an zo misali za ka yi alwala za a shaƙa ruwa za a yi wane ne ka kasa ko za a gaisa da mutane har su eh, farce ya yi ko da sauransu to wannan su ne kawai wata kila za a ce amma dai ba wani gagarumin matsala ne wanda za a ce ya kawo wanda ya shafi fata ko ya shafi nan ga mu ba zan yi da nufin daɗi ba. To, Dr. Balaraba Sani Garko kenan a tattaunawar da suka yi da Amina Buhari auna. Yanzu kuma mun zo ga nasihar watan azumin Ramadan daga malamai za mu fara da Sheikh Bon Usman. a cikin hadithin da imamu tirmidhi ya fitar hadithin abu hurairah kuma hadithi ne wanda yake tabbatacce manzon allah ya ce sallallahu alaihi wasallam allah wadan duk mutumin da ramadan zai shigo har ya wuce bai yi abin da allah zai gafarta masa wannan mutumin marar rabo ne haka kuma allah wadai duk wanda za a kira sunana a gaban shi bai min salati ba Jannabi. haka kuma allah wadan duk wanda zai tadda iyayensa tsufa ya kai gare su bai yi abin kyala da za su yaba mai ba wannan kaga idan ka kalli wannan hadithin da kyau da karantarwarsa sai mu dawo kan tambayarka ana son mutum ya yi abin da allah zai masa gafara daga cikin wannan abun akwai tambayar da kai magana kai mu'amala ka ta zamanto mai kyau musamman tun da tambayar da kai kenan kaga ya kamata a ce musulmi ya nuna yana da sako yana da wayewa yana da mutunci yana da yakana ya nuna ma wanda yake ba musulmi ba ta wannan azumin da nake yi allah nake bautawa shi yasa a wani watan ma ba zan yi karya ba ballantana wannan ai duk sabo sabo ne amma akwai sabo saboda tsarkin wani lokaci sai ka iska abin ya fi muni misali saura ka kaddara idan mutum ya sai da ma kaya ba musulmi ba ya manta da kudinsa a cikin mota naka ko shago to ka maida mai a nan america wasu yan uwa suna ban labari cewa sun sha eh, ɗaukan mutane a mota wasu masu harkar taxi sai ka iske mutum ya mance kudinsa ko laptop ko wani abu mai matukar kima a motar musulmin nan zai dauka ya je ya kai wani lokaci kudi ne mai yawa har na cewa ta kai yahudawa ba su ma yadda da wani ya zama yaron gidansu mai musu aiki ya samu kuɗi in ba musulmi ba saboda suna ganin waɗannan musulmin sun na halaye na gari to da haka wannan abu ne mai kyau da ya kamata mu ƙara gyara tsakaninmu da allah mu nemi kusaci zuwa gare shi mu tuba mu yi kuka kan zunubanmu mu ƙara ƙanƙan da kai gare shi fatan mu allah ba mu iko da jajircewa da kafewa mu waye gari ramadan in ya fita mu zamanto cikin waɗanda allah zai kalla ya ce da su inna hadha kana lakum jaza'a wa kana sa'yukum mashkura bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim jama'a assalamu alaikum ni ne sunusi ahmad kutama ubangiji ya faɗi shaharu ramadan allazi unzila fil qur'an ko a can baya da Allah ya ce ya wajabta muku yin azumi to sai kuma aka saukar da wannan aya sai ta nuna cewa azumin nan za a yi shi ne a watan ramadan to watan ramadan nan saboda darajar sa sai ya zama shi kadai ne ya zo a cikin alkur'ani shi a cikin sa Allah ya saukar da alkur'ani sannan ya ce fa man shaidi min kuma shahara fal to yana daga cikin alkhairin wannan wata ba a alkur'ani ne kawai aka sauka a cikin sa ba an saukar da suhufi ibrahim wato za ka iya cewa littafin annabi ibrahim a daren farko na ramadan an saukar da a taura a shidda ga watan ramadan bayan shekara ɗari bakwai da saukar da sufi ibrahim sannan aka saukar da zabura a dare na sha biyu ga ramadan bayan sauka a taura da shekara ɗari biyar sannan aka saukar da injila a shekara ta dubu da ɗari biyu bayan saukan zabura a dare na goma sha takwas sannan aka sauka da alkur'ani a dare na ishirin da bakwai ko dare na ishirin da hudu a watan wayan na ramadan bayan saukar injila da shekara ɗari shida sannan a cikinsa ne lailatul kadari take wadda khairun min alfi shaharin ta fi wata dubu kamar yadda aka kisanto cewa annabi nuhu a zamaninsa wata mata ta zo masa tana cewa roƙa mata Allah Allah ya sa in ta haifi ƴaƴaye su riƙa rayuwa domin in ta haifi ɗa duka bai wuce shekara ɗari biyu kawai sai ya rasu sai annabi Nuhu ya ce mata ki gode ma Allah tunda Allah ya sama kina haihuwa nan gaba za a yi wata al'umma wadda rayuwarta ba ta wuce shekara ɗari ma to sai ya suna ta mamaki to shine mu wannan al'umma kenan sai Allah ya bamu lailatul kadarin nan domin ayyukan mu su yawa su cika daidai irin al'ummomin da suka gabace mu assalamu alaikum wannan nasihar. sauraro yau za mu tuna baya Hadiza. Hmm, to Maryam me aka samo mana koko me za a samo mana? <laughs> Malama Halima Abdullahi ta taɓa taka muhimmiyar rawa a wannan shirin na yau da gobe. Kin san ko ta wani fanni? A'a, menene kuma? <laughs> Filin dafe-dafe. To amma yau ba dafe-dafe za mu taɓo ba, za mu fara da batun gyaran kicin da gida musamman a wannan lokacin na azumin Ramadan. A baya, Malama Halima Abdullahi ta taɓa bamu wannan shawarar. a yau a wannan ɗakin girki nawa uwar gida abin da za mu yi shine yan shawarwari ne za mu bayar wato ita wannan yan shawarwari yau da za mu ba wa uwar gida ba wani abu ba ne ba illa tunatarwa akan muhimmancin tsaftar gyaran gida da kuma gyaran kicin So tari a wasu lokuta gaskiya mu mata wa'ansunmu har yanzu mukan yi sakaci wurin gyaran gidanmu walau ta fannin ɗakunanmu ko kuma wuraren da muke yin girki. Wani lokaci uwar gida za ki tashi tun safe maimakon a ce ki zauna ki gyara gidanki a'a sai ki kwanta ki ta bacci. To uwar gida ba abin da ya kamata yi ba kenan idan kika tashi da safe kika sallami yara suka tafi makaranta to kamata yayi ki ɗauki gyaran gidan kai wata uwar gidan ma mai himma ba wai a wannan lokacin ita take gyaran gidanta ba tana farawa ne tun dare yayin da ta sallamu kowa ta gama girkinta ta gama abin da za ta yi kowane irin kicin ne da ita walau na aiki da risho ne ko da gas take girki kuma da murhu zaki ga ta zauna ta yi wanke-wanke ta wanke kwanukanta, ta gyara su, ta kikkife, an sharo kicin, an goge ko ina ba za ki taɓa cewa ma wai a cikin wannan ɗakin girkin nata ta yi wani girki ba saɓanin wata uwar gida da za ki ganta ko kuma amarya an yi girki can an bar kwano a buɗe sauran abinci a buɗe nan guntun abinci a buɗe wani ruwa a buɗe kaya kaca-kaca ki ga ba mamaki ma uwar gida an yi tuwo ba a ɗauraye muciya ba ba a wanke bakin tukunya ba to ya kamata a dinga gyara wacce ba da daddare take yin wanke-wanken ta kamata ya a ce kin gyara ɗakin ɗakin girkin kin share kin goge ko ina kin haɗe kwanuka an rurrufe su domin kada wasu ƙwarin su bi wanda ta fannin nan ne za a iya ibar wasu ƙwayoyin cuta a gaskiya uwar gida muna ba da shawarar da cewar ki dinga ƙoƙari kina gyara kayan abinci sabida a abinci ne ake ci kuma sannan idan aka ce abin da bai kamata ba nan da nan za a ga yara sun kama amai ko kuma sun kama ciwon ciki kai har ma ta kai ga gudawa sannan kuma a ƙarshe a zo ana kaiwa ga zuwa asibiti kin ga a nan kwalara ta faru. Ha kawai wani lokaci sai ki ga yara sun kama yin wani ciwo wanda takamaimai sai ki ji ana wallahi yaro babu abin da ya ci abinci ya ci. To ai uwar gida ki sani ta hanyar wannan abincin yaron ki ya kama wannan ciwon saboda karshen ta an bar abincin a buɗa yaro ya zo ya ci wani ƙwaron ma ya bi ta kai ko kuma ba mamaki kwayan cutar da suke yawo wani abin ya faɗa to kin ga ta nan kusan za a ce ke kika haddasa wa yaron ki wannan ciwo na zawo da amai ko kuma wani ma ciwo na daban da fatan Allah ya kiyaye sannan kuma sai muhimmancin gyaran ɗaki nan ma kamata yayi uwar gida a ga ko da yaushe gidanki tsaf babu ƙuda babu wasu ciwo-ciwo kamata yayi uwar gida ɗan maganin ƙwari ɗinnan duk da dai shi ma wasu lokutan in yayi yawa yakan haifar da matsala to kamata ya ɗan fesfes ki ɗan fesfesa domin rage ƙudaje walau a ɗaki ne ko a tsakar gida kamata ya kullum uwar gida kika tashi idan gida ya yi datti a ce ki share ki goge abinki ki share ɗakin ki ki goge ta yanda ki ji daɗin walwala mai gidan ki ya ji daɗin walwala yaran kuma baki ɗaya su ji daɗin walwala to da fatan iyayen mu mata da mu matasa da ma sauran 'yan mata su ma masu shirin tafiya lafiya da fatan za a dinga gyarawa. To a nan muke sallama da masu sauraro a wannan fili namu na yau da gobe da ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Tuma da ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin sa kuma kun amfana da darasan da ke ciki sai kuma gobe talata idan Allah kai mu za mu sake dawo muku da wani shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya na gabatar da shirin da wadda ta bada umarni Sa'ida Hamdun da injiniyan mu Mr. Al Santos ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington DC. Yau da gobe